أحييكم بسيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبع عشرين دقيقة دوات شوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da takwas da watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun da muka saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumin hadith a cikin wannan littafi mai albarka manzumatu albaikuniya to idan ba a manta ba karatun da ya gabata mun tattauna akan hadith mudallas tablik inda mun kai bayani abinda ake nufi da at-tablik fil istila ma'ana ikfa'ul aib fi sanad shine a ɓoye aiki a cikin sanadi wa tahkim li zahiri amma sai a kawata maka zahirin isnadi in ka diba sai kaga kamar babu wata matsala wannan shine ake nufi da tadlis sannan mun kai bayani tadlis ya kasu kashi kusan takwas amma ni muku bayani akan cewa za mu tsaya akan ثلاثة أقسام معنى تدليس التسوية تدليس da دا تدليس الشيوخ ومالا cikin littafi ya ishara da tajlisul isnad da kuma tajlisul shiyur amma bai ishara da tajlisul tasuya ba to mun bayani abin da ake nufi da tajlisul isnad inda mun ka bada ta'arifinsa. sannan mun ka kawo misali da hadisu sufyan bin uyayna wanda ya ruwaito daga zuhuri sai almajiransa sun ka tambaye shi akan cewa shin ka ji wannan hadisin daga zuhuri da ya ce bai ji shi ba daga zuhuri kuma bai jiya ba daga wanda ya jiya daga zuhuri sai da ya ji shi daga abdulrazak as-sun'ani amma amar an zuhuri kaga nan yayi tadlisul isnad yayi tadlisul al isnad sannan tadlisu shuyukh mun kai bayani akan ma'anarsa akan cewa an a rawi hadisan min shaykhihi fa yusammiyahu aw yukalliyahu au yansibuhu aw yasifuhu bi awsaf la yu'raf biha shine rawi ya ji hadisi daga malaminsa amma in zai bada hadisi sai ya siffanta malaminsa da wani suna ko ya tire shi da wata alkunya ko ya nasabar da shi zuwa ga wata nasba ko kuma ya siffantar da shi da wata siffa wadda ta kasance ba a san shi da ita ba mun ka ba da misali akan hadi abubakar bin mujahid wanda ya ci na abdullahi bin abi abdullah yana nufin abubakar bin abi dawud a sijistani sunansa abdullah saboda haka sai saboda shi abubakar gina abi dawuda a da da'iful hadith to saboda haka sai ya kire shi abdullah bin abi abdullah sai ya ɓatar da sunansa saboda haka da an karanta ba a gane kowa ya shi yana fata an fahimci wannan to sai nan muka tsaya da ce yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan tadlis taswiya wanda ya kasance akwa tadlis sannan mu ci gaba da آه، حديث المقلوب تو تدريس التسوية هو رواية راوي رواية راوي هو رواية راوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين الثقتين لقي أحدهما الآخر وتراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر معنى شين راوي رويته رواية جمال منسا تبايا رويته رواية جمال منسا سي يكاد راوي ضعيف أكاني sika guda biyu waɗannan siƙa guda biyu kowanne su ya haɗu da ɗan uwansa ma'ana in ya tuho ruwaya misali malaminsa da malamin malaminsa malaminsa siƙa ne sannan kuma malamin malaminsa siƙa ne to sai kasance malaminsa ya je hadisi ya je hadisi daga wani sannan daga wani sannan daga malaminsa misali kamar mu ce misali malam masalan malam ali da malam yunus misali malam ali a ce malam yunus shi an malaminsa ya roto hadisai da dama daga gare shi to shi malam ali fika ne kuma malam yunus fika ne to sai kasance wani hadisi shi wannan almajirin bai ji shi ba mu ce malam ali bai ji shi daga malam yunus ba ya ji shi da wani classmate ɗinsa wannan classmate ɗinsa da'ifi ne mai rauni ne to sai in rawi wanda ta shuru ya daga malam aliyu daga malam yunus to ya riga ya sa akwai rawi tsakanin su a cikin wannan hadisi wanda adda'i sai in ya to sai ka da wannan da'ifi sai ya ambaci wannan ruwaya daga malamin zuwa ga malamin malamin sa da asirka guda biyu ina fata an fahimci wannan to wannan shine tadlisu taswiya an eh, ruwayat rawi an shekhihi ثم إسقاط راوي الضعيف بين ثقتين التي أحدهما الآخر shine rawi ya ruwato ruwaya daga malaminsa sannan ya kada rawi da ifi tsakanin sika guda biyu wanda ya kasance waɗannan sika ɗaya daga cikinsu ya haɗu da ɗaya ɗaya daga cikinsu ya haɗu da ɗaya to waɗanda sun ka shahara suna wannan tadlis akwai alwalid bin muslim a damashki wani bin musulman a damashki malaminsa abdurrahman al-auza'i abdurrahman al-auza'i auza'i fiqa to mafi yawa imam al-auza'i wani lokaci hayanan yana ruwaya daga du'afa yana ruwaya daga du'afa to idan walid ya zo ya san wannan ruwaya da malaminsa auza'i ya yi ya ruwaito ta daga wani rawi da sannan daga wani malami suka wancan malamin malamin auza'i ne auza'i ya roto hadisai da dama daga gare shi amma wannan hadisin da auza'i ya ruwaito bai ji shi daga malaminsa ba ya ji shi daga wani sannan daga malaminsa to wannan wanda auza'i ya ji hadisi daga gare shi da isi ne daga malaminsa to matsala ba wurin auza'i take ba tana wurin wali to in wali ya zo sai ta haddasa na al'auza'i baya ambaci wancan rawi da ifi daga malamin auza'i sai ya kaɓe shi sai ambaci malamin auza'i wanda asika saboda haka sai ya maida isnadin eh, zahiruhu asiha in ka dubi zahirin isnadin ka aza isnadin ya inganta amma hakikanin gaskiya bai inganta ba saboda tsakanin auza'i da malamin auza'i a wannan hadisi akwai wani rawi da'i to wannan walid bin muslim yana yawaita wannan tajlis tajlisi matsala matsalar ba daga auza'i ba ce daga gare shi da shi auza'i dai tajlisi yana bayyana wanda ya gyara gare shi amma shi in ya taho sai ya kasance ya kada rawi da it sai ambaci suka na biyun su ne wannan tajlisi shine baqiya bin walid al baqiya bin walid al-himsi baqiya bin walid ya shahara kwarai da gaske ya shahara kwarai da gaske a cikin tajlisi taswiya ya shahara kwarai da gaske misali kamar yadda abdurrahman ibn abi hatim ya ambata a cikin al'ilal ya ambaci yace sane to abi yace na ja daga babana wato abu hatim aurazi rahimahullah abu hatim aurazi ya ambaci hadisin da ishaq bin rahuya ya ruwaito ishaq bin rahuya ya ruwaito daga walid bin daga bakiya bin wali, shi kuma bakiya bin wali yace haddathana abu wahab al-asadi haddathana abu wahab al-asadi an nafe an ibn umar an nafe an ibn umar to wannan hadisi abu murazi ya ce idan ka dubi isnadin wannan hadisi kamar isnadi fiya na yake saboda nafe saboda nafe fiqa sannan Eh, sannan eh, shi eh, abu wahab kamar da zamu bayani ko shi sika ne sannan ibn umar sika to amma abu hatim razi yace ba haka al'amarin yake ba saboda ni saboda baqiya bin wali malaminsa abu wahab al-asadi sunansa ubayd bin umar ubayd bin umar min bani asad ubayd bin umar min bani asad to da ya zo kunyarsa ana kiransa abu wahab amma mafi yawan mutane ba su san shi da haka ba ana kiransa abu wahab to tsakanin wannan ruwaya tsakanin idini tsakanin nafi da abu wahab al akwai wani rawi ana kiransa ishaq bin farwa ishaq bin farwa to shi ishaq bin farwa da'if da'if to saboda haka da bakiya ya zo nan wurin don ya yi deceiving masu karanta hadisi ni yi. sai ya kokari sai ya canza sunan malaminsa ya ambace shi da kunyarsa kuma ya nasabar da shi zuwa ga kabila sace haddasa abu wahab al saboda ni saboda idan ya kada ita bin abi farwa ba ne iya ganewa sai da yace haddasa abu wahab al annafe an ibn umar annafe an ibn umar saboda haka da ka karanta ba ka iya ganewa amma in an baci sunansa za a iya gane cewa tsakanin su akwai wani rayuwar da kake mai ishaq bin farwa shi yasa abu hakim murazi yace mafi yawan mutane ba za su gane abin da ba yayin ba saboda ya kayar da ishaq bin farwa sai ya jingina isnadin zuwa ga nasir wanda in ka dibi isnadin zahiru siha amma akwai tadlisi a ciki to wannan shine afwa tadlis kamar da malamai sun kai bayani tadlisi taswiya waɗanda sun kafi shahara kamar da nace alwalid bin muslim da baqiya bin walid baqiya bin walid al-husi shi baqiya bin walid ya rasu shekara ta 195 shi kuma walid bin muslim ya rasu shekara ta 196 kusan shekara guda tsakaninsu sannan kuma duk a sham suke shi wanga daga hims shi kuma wancan daga dimashq yana fata an fahimci wannan to sai hukuncin tadlis na hukuncin tadlis to malamai sun kakkasa hukuncin a akan anwa salasa hukuncin tadlis isnad da hukuncin tadlis taswiya da hukuncin tadlis shiyo to malamai kamar da mafiyan malamai sun ka tafi akan cewa tadliku isnad eh, makruh jiddan ma'ana makaruhi ne kuma mai tsanani mafi yawan malamai sun tafi akan kyamar tadliku isnad shi ya sama har saboda tsanantawa amirul mu'minin fil hadith shu'ba bin hajjaj yake cewa at-tadlis akhul kadhib tadlis dan uwan karya ne ina fata an fahimci wannan sai tadlis taswiya Mafiyar malamai sun tafi akan harancin tajlis taswiya mafiya malamai sun tafi akan harancin tajlis tasiriya sun tafi akan harancin tajlis a tasiriya sai tajlis shiyo malamai sun ce makaruhi ne idan mutum ya yi shi ba da wata manufa ba amma idan ya yi shi misali ya yi tajlis eh, shiyo akan don rawi malamin sa da ne ya canza suna saboda kada a gane to malamai sun ce wannan haram ina fata an fahimci wannan sun ce wannan haram ne baya halarta ina fata an fahimci wannan to wannan shine hukuncin tajmi sannan hukuncin hadith mudallas hadith mudallas hukumuhu hadith da'i hadith da'i amma malamai sun kassama abin kashi biyu sun ka ce idan rawu ya roto hadisi ya kasance ya yi tadlisi to idan an samu wata ruwaya kasaura duk ta hadith kuma an ka jije hadisin ba shi da wata illa to hadis makabul ina fata an fahimci wannan hadis makabul amma idan ya kasance da ya tadlisi an ka jiba wasu ruwayoyi da hadisin ya zo ba a samu inda ya saura hadis ta hadisi ba to hadis da'if marhu ina fata an fahimci wannan to wannan ra'ayi na biyu shine aqrab ma'ana tafsir بين من صرح بالتحديد وبين من لم يصرح بالتحديد don wasu malamai sun kafi akan itilaki cewa da ifi shine ra'ayi na farko ra'ayi na biyu shine a tafsir idan rawi an samu wata ruwaya inda ya sarraha wannan ruwaya da ya tabbili بالتحديد yace haddasana ko yace sami'tu to wannan ruwaya tashi maqbula amma idan ya kasance ba a samu wata ruwaya ba wanda ta zo a wata hanya wadda wannan rawi ya sarraha ya tahdith yace haddathana ko sami'tu to wannan ruwaya ta ta marduda kuma da'isa ina fata an fahimci wannan wannan shine takaice game da hukuncin hadith an mudallas hadith an mudallas to sai mu tafi mala yace وما يخالف ثقة به ملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ما لا يتي وما يخالف ثقة به ملا duk abin da suka zai saba ma jama'a masu yawa kashab to wannan shi aka kira hadis ashab duk abin da suka zai saba ma jama'a masu yawa ma'ana duk hadisin da suka ya ruwaito ya saba ma jama'a masu yawa to wannan hadith ashab ya aka kira hadis a ashab wal maqlub shi kuma hadithin maqlub ismaniya ka kashi biyu tala kamar yadda za su zo na farko iddalu rawin ma bi rawin isi iddalu rawin a canza rawi ma bi rawin da wani rawi daban isin wani shi ne na farko sannan wa qalbu isnadin li matnin ism sannan a canza isnadin wani matani a canza isnadin wani matani wannan shine ne na na biyu za mu sake karanta baitin na mala yace wa ba yukhalifu thiqatun bihi mala فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ما لا يتي وما يخالف ثقة به الملا duk hadisin da tika zai saɓa ma jama'a masu yawa da shi fashal to wannan shi aka kira hadis a shal wal maqlub ismani tala shi kuma hadis al maqlub ismani ya kasu kashi biyu talaka bai da na farko iddalu rawin a canza rawi ma bi rawin isim da wani rawin daban a can kamar da bayani da zai insha Allah a canza rawi da wani rawin daban isim wannan isimi shi ake isimi na farko sannan wa qalbu isnadi li matni isim sannan a canza isnadin matani a canza isnadi ga wani matani ga matani da isnadin ta sai a cire isnadin ne a kawo wani isnadi a sama wannan matani to wannan shi'a isimi na biyu to za mu fara bayani abin hadithin shahad sannan insha Allah mu shiga cikin hadith al maqallud hadithin shahad kamar da malamai sun ka bada tarifi ne shine mukhalafatu rawil maqbul man huwa aula minhu imma adadan aw tawfiqa mukhalafatu rawil maqbul man huwa aula minhu imma adadan aw tawfiqa shine rawi ya ruwaito ruwaya ya saba ma rawi makabul ma'ana rawi da aka karba sa ba da is ba shine malamai sun kasa wannan sun kasa wannan kaidi ruwaito rawi al makabul al makabul ma'ana rawi ya ruwaito ruwaya shi wannan rawi ya kasance ana karba sa amma wannan ruwaya da ruwaito mukhalifan man huwa aula minhu ya saba ma wanda ya fi shi ya saba ma wanda ya fi shi in ma adadan au tawfikan saba ta kasance ya saba ma jama'a masu yawa ne adadan jama'a masu yawa ne au tawfikan ko kuma ya saba ma wani rawayi wanda shi shi zama fiqa wanda shi shi zama fiqa to wannan shi yake nufi da hadisi sha wa rawayi mukhalifan liman huwa aula minhu ma adadan au tawfikan shine rawi ya ruwaya ya saba makabul wanda aka karɓaɓe eh, ana karba hadisin ta aiki da shi amma ya wato ruwaya wadda ta saba ma wani rawi wanda ya kasance aula minhu ya fi shi in ma adadan shi ya kasance waɗanda ya saba ma jama'a ne masu yawa mina siqat au tausikan ko kuma wanda ya fi shi zama siqa mutum ɗaya ne ya saba ma amma wannan mutumin ya fi shi zama siqa wannan shi ake kira hadith a sham hadith a sham to shazi ya kasu kashi biyu shazi ya kasu kashi biyu akwai shaz fil isnad ko kuma shaz fil sanad da ashaz fil mata shaz fil sanad ashaz fil mata shaz ya kasu kashi biyu akwai shaz a cikin sanadi cikin isnadi ana iya samu ashuzuz a cikin isnadi kuma ana iya samu ashuzuz a cikin mata ina fata an gane الشاذ في الإسناد شيني راوي اكن اسنادي يسابع مع وصول روات اكن سنة ولي أتكين إسنادي كوكما اكن الوصل والإرسال كما يدزعون بعض المثال مثالي كما حديث دا إمام مسلم في رويته دا إمام النسائي دا كما ابن ماجه dukkaninsu su ruwaito wannan hadisi daga mai min tariqi Sufyan bin Uyayna su bai wannan hadisin ta hanya Sufyan bin Uyayna shi kuma ya rawaito shi daga Ausaja Ausaja daga Abdullahi bin Abbas daga Abdullahi bin Abbas daga Abdullahi bin Abbas to su duka wannan ruwaya ta wannan hadisi daga Ibn Abbas Ibn Abbas yana cewa na rajulan توفي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا ولمتن يا رسول a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar ba wanda zai gadi illa wani bawa ne kuma wannan bawa ya riga ya da shi bai bar kowa ba bawa ɗaya kuma wannan bawa ya riga ya yantar da bayan ya yantar da wannan bawa sai Allah ka yi rayuwarsa babu wanda zai gaji dukiyarsa sai wannan bawa kawai ya rage sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi dukiyar wannan eh, mutumin ya ba wannan bawan nasa da eh, ya yantar suwa wannan hadisi haka fitan jini ya ruwaito shi daga ausaja daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sannan fitani bin oyaina katta ba'ahu fitani bin oyaina katta ba'ahu abdulmalik bin jurayj abdulmalik bin jurayj ko shi ya roto wannan hadisin ta hanyar ausaja daga ibn abbas ina fata an fahimci wannan to amma an ka samu hammad bin zaid وهو ثقة يروي أن حديثي أن أوصجا مرسلا يروي في المرسل معناه بأنبتي ابن أباس با بأنبتي ابن أباس با بأنبتي ابن أباس با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيسا أبو حاتم رازية المحفوظ حديث حديث ابن عيينة حديث الآن محفوظ شين حديث سفيان ابن عيينة sana hadis amma bin zaidi ya kasance sham ya kasance sham saboda ni saboda hamad bin zaid fika ne amma ya saba mu mutum biyu ya saba mu mutum biyu ya saba ma sufyan bin uyayna ya saba ma abdul malik bin junayd ya saba ma abdul malik bin junayd to wannan shine misali الشذوذ في الإسناد الشذوذ في السند كونغا السفيان بن عيينة يروي كان حديث من أوفجا daga abdullahi bin abbas daga abdullahi bin abbas amma haka abdulmalik bin jurai haka abdulmalik bin jurai amma hamad bin zai ya saba hamad bin zai ya saba ya ruwato shi ana auka ga mursalat ma'ana mursal saboda haka ya saba musu saboda haka ce sa abu hasim muraji ya al-mahfuz hadith ibn wanda al mahfuz shine hadith ibn uyayna shi ko hadith hamad bin zaid wa in kana thiqatan fa huwa shaz fa huwa shaz to wannan shine misali ash in sanad ash-shuzuz fi sanad sai ash-shuzuz fi matan fi matan shi kuma shine eh, rawi ya ruwaito hadisi da wani masani ya saba ma wasu ruwan waɗanda sun karuwaito wannan matani ma'ana shuzuz ɗin da ya faru cikin isnadi ba ya faru a cikin matani misali kamar hadith na a hadithin abu dawud hadith abu dawud inda ka cewa haddasana usman bin abi shaiba قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عروة بن جبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامين السكين ولا حديث أبو داود عن رواية وشي دجا عثمان بن أبي شيبة شكما عثمان بن أبي شيبة يا رواية وشي معاوية بن هشام ma'auya bin bisham ya rawaito wannan hadisi daga sufiyana as-sauri sufiyana as-sauri sufiyana as-sauri ya rawaito wannan hadisi daga usama bin zaid daga usama bin zaid usama bin zaid ya rawaito wannan hadisi daga usman bin urwa daga usman bin urwa shi kuma usman bin urwa ya rawaito wannan hadisi daga babansa urwa bin zubair urwa bin zubair don urwa bin zubair suna da yaya cikinsu akwai hisham bin urwa akwai kuma Usman bin Urwa shi kuma Urwa ya rawaito daga Siddiqa bintu Siddiq ummuna Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga mutanen da addaman safu ina fata an gane to wannan hadisi wannan lafazi shazini shazini wanda ya kuskure a ciki shine معاوية بن هشام معاوية بن هشام وهو صدوق يهم كما يدى ابن حجر أنبتا وهو صدوق يهم معنى صدوق ne amma wani lokaci yana iya yana iya kuskure ina fata an gane saboda ni malamai sun kai wannan bayani kamar da imamu bahiki ya ambata saboda wannan yadda ya ambaci wannan kuskure saboda almajirai almajiran sufyan al-thawri saboda ma'awiya bin hisham almajirin sufyan al-thawri to almajiran sufyan al-thawri kamar irin su abdullahi bin walid da irin su qabisa da irin su ahmad bin abdul a'la duk waɗannan ko dukkanin su fiqat ne dukkanin su ruwaya su daga sufyan al-thawri an usama bin zai an عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف يصلون الصفوف ونشيل المحفوظ كما يدى إمام الباهي أن بتا معنا ألا دا ملائكون فصنا صلاة دا متانا دا كي حدا سوي بس هنا كي وصنا حدا سوي أما شيء هشام الشيء معوى بن هشام sai ya ruwaito alama yani su a waɗanda a dama dama safu to wannan kuskure ne ya yi saboda haka shi ya sa malamai mafi yawan malamai baki ɗaya sun ka tafi akan cewa ruwaya ma'auya bin hisham an da sauri akhta a fiha ya kuskure a cikinta duk da cewa rawi makabul kamar da muka ba da ta'arifin hisham shine ta rawi makabul مخالف من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا to huwa rawi maqbul inda babu mukhalafa za mu iya karba hadisin sa saboda saduq ne hadisin sa zai kasance hasan to amma ya saba ma siqat da dama wajen siqat uku waɗanda sun kula wannan hadisin daga ya musu sannan kuma baya ka shi an ka samu kuma wasu malamai da sun ka waɗanda a classmate din Sufyan as-Sauri wanda sun ta daga Usama daga Usama bin Zaid sun ruwaito lafazi guda da su sikat uku sun karoto daga Sufyan kama Abdullahi bin Wahab ya roto wannan ruwaya daga Usama bin Zaid da Ismail bin Ulayya ya roto wannan ruwaya daga Usama bin Zaid ko su ruwaya da sun ka ruwaito irin wacce ruwaya wadda su din can guda uku sun ka ruwaito daga sufyan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasluna as-sufu ina fata an gane kun kara gani an kara samun mukhalafa kuma again an ka samu wata ruwaya kuma again wadda hisham bin urwa ya ruwaito daga urwa Usman da Hisham B.I.N urwa ne kuma duk suna da ruwaya daga urwa kamar da Imam Ahmad ya ambata cikin Musnad ta hanyar hisham bin urwa an urwa bin zubair an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala allazina yasluna to shi yasa da malamai duk sun kaɗa ruwayoyin sai sun gano muskila tana wurin ma'awiya bin hisham saboda shi ya infiradi da wannan kuma kamar da ibn hajar an bata wajen tarjama saduk yahin ma'ana saduk ne amma wani lokaci yana iya yin wahani ya yi kuskure ina fata an fahimta ta shi yasa imam eh, albai haƙi ya kace almahfu shi ne wancan lafazi na biyu wancan lafazi na farko wanda eh, ma'auya bin hisham ya intiraji da shi wannan shad biyu to wannan shi ne tarif ashad eh, shi ne misalin ashad bil mata hukuncin hadin ashad min anwa'id da'if min anwa addai saboda haka idan hadisi ya zama shaz duk da cewa rawan da ya ruwaito shi maqbul ne to amma saboda mukhalafa saboda kuskure ne bai wace kuskure ya zama ingantacce don rawin sika yana iya yin kuskure yana iya yin kuskure ko da sika ne yana iya yin kuskure saboda kuskure ne wannan kuskure ne yayi saboda haka ba za a yi aiki da wannan hadisin ba yana cikin anwa addai sannan kamar da ni eh, in taɓa bayani shaz yana cikin anwa ko da yana ya kai hanya ɗari ba zai yi ce ba kama a ce an samu almajirai kusan guda ishirin almajirai ma'auya bin hisham duk sun ruwaito ta hanyarsa da wannan lafazi to wannan ba zai yi ke ba ko da ya kai hanya ɗari ne ko ko da yana da almajirai ɗari saboda kuskure ne zai ya yi ke ina fata an fahimta to sai mu shiga cikin hadis al maqlub mala ce wal maqlub ismani tala shi hadis al maqlub ismani ya kasu kashi biyu tala kamar yadda zai zo na farko iddalu rawi ma bi rawi isim iddalu rawi shine a canza rawi da wani rawi isim wannan shine ismi na farko sannan wa qalbu isnadin limatinin ismi sannan a canza isnadin wani matani ma'ana ga matani a cire isnadin sa a kawo wani isnadi a sa masa wannan kuma isim shaq isimi na biyu to malamai sun yi bayani akan ta'arif abinda ta'arif hadith al eh, maqlub maqlub hadith al maqlub sun ka ce ta'arifin sa ibdalul lab bi akhar fi sanadin hadith أو متن إبدال اللفظ بآخر في سند حديث أو متن wannan shi takaitaccen tarif na hadith al maqalub ma'ana a canza lafazi da wani lafazi daban shin wannan canji da an ka yi a cikin isnadi ya faru ko kuma a cikin matani idalin lab bi في سند الحديث أو متن معنى أتشانج لفظي دواني لفظي شن وانا تشانج لفظي دواني لفظي دبان أتكين إسناد الحديث يقال فوقما أتكين متن نفا إنسان حديث يكتكش بي أقول سند أقول متن تو وانا شنا تكرا آل مقنون إبدال اللفظ بآهر في سند الحديث أو متن أتشانج لفظي دواني لفظي دبان a cikin isnadin hadisi ko kuma a cikin a cikin masaninsa a akan haka idan mun ka dubi wannan tarihi ko kuma akan ma baitin da malam ya kawo za mu iya fahimtar cewa hadis maqaluf yanqasimu ila ismail al maqaluf fi sanad wal maqaluf fi matan al maqaluf fi sanad wal maqaluf fi matan so al maqaluf في السند منين تعريف انت ما وقع إبدال ما وقع إبدال في سند wannan shi ne ta'arifinsa ma qala ibdal fi sanad a samu canji a cikin isnadi a samu canji a cikin isnadi ma'ana yana nufin canjin lafazi a cikin isnadi ina fata an fahimci wannan to wannan al-ibdal معنى المقلوب في السند يلا دا سورتان يلا دا له سورتان له سورتان يلا دا سورولي بدادي يلا دا سورولي بدادي يلا دا سورولي بدادي سورة تفرقو سورة تفرقو أن يقدم راوي أن يقدم راوي ويؤخر أن يقدم راوي ويؤخر في اسم أحد الرواة في اسم أحد الرواة في اسم أحد الرواة في اسم أحد الرواة واسم أبي واسم أبي أي يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبي في اسم أحد الرواة واسم أبي شيني ولي راوي يعني تقديم بتأخير تقديم بتأخير وصابي هكذا تقديم da ta'akhiri kamar da hausa gabatarsuwa da da jinkirtarsuwa na'am gabatarsuwa da jinkirtarsuwa a sunan wani rawi a sunan wani rawi da sunan babansa misali kama hadisin don ka ba na malamai suna ba da misali da wani rawi kama hadisin da an karoto daga ka'ab bin mura ka'ab bin mura sai wani rawi ya ce canza shi ya ce haddasa mura bin ka'ab haddathana mura bin ka'ab to kaga wannan ibdal ne a cikin isnadi a cikin ismin rawi ya canza ya ne da sunan baba ne sunan rawi sunan rawi sunan baban rawi misali ka'ab bin mura ya canza ya ce shi mura bin ka'ab mura bin ka'ab mura bin ka'ab sannan سورة تجيو كنا دا سورة تان سورة تجيو سورة تجيم إتتي آه الإبدال شخصا بآخر الإبدال شخصا بآخر الإبدال شخصا بآخر كنا أتنزى راوي باكيد أيا أكاوني راوي أتنزى misali malam aliyu a cikin isnadi sai mu cire suna ne mu kawo suna malam yunus ina fata kun gane akwai bambanci tsakanin sa da sura ta farko sura ta farko ba canza suna ba cire mutum ne an kai ba haka wani a'a suna ne ne an ka canza an kai ta takadim da ta'akhir ka'ab bin mura sai an ka canza an ka nesa mura bin abu, to amma wannan sura ta biyu kwata-kwata baki ɗaya rawun da a cire ina fata an gane a cire rawin baki daya sai a kawo wani rawi a sa makwahinsa to wannan shine sura ta biyu wannan shine sura ta biyu misali kamar hadisin isnani da shahara na salim bin abdullah bin umar an ajiyi abdullah bin umar an annabi sallallahu alaihi wasallam kusa akwai isnadi haka salim an abdullah بن umar an عدي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله sai misali a samu wani rawi ya canza sali sai kawo nafi sai ko nafi yana ruwaya da daga abdullahi bin umar maula ibn umar sai ce bayan ya ce haddasana masalan salim عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتيت حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم هذا يا تنزع سنان يا تنزع salin baki ɗaya ya cire salin shakhsiyar salin shi ne an kata ibdal shakhsa bi akhar a canza wani a kawo wani a sa makohinsa kun ga ya canza salin ya cire shi baki ɗaya ya kawo ya kawo naka iyaka to akwai ruwa eh, malamai sun ce bi qasdin igram akwai ruwa da ke yin wannan abin bi qasdin igram yi wannan abin saboda kawai su kawo wani abu sabo a cikin jama'a su kawo wani isnadi a cikin jama'a to akwai masu irin wannan halin ma'ana a ce akwai masu irin wannan hakan da gangan kamar irin hamad bin am annasabi hamad bin am annasabi malamai su ambace shi akan cewa eh, makareci ne ishtahara bil wada ya shahara da kikiro hadisan ƙarya ya jingina da annabi sallallahu alaihi Wasallama. to ya kasance yana irin haka da yawa shi Hammad bin Amr an-Nasabi ya shahara da irin wannan ibda wannan makabul eh, wannan al misali ya taba ruwaito isnadi ce haddathana al-A'mash haddathana al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah radiyallahu anhu da wannan isnadi ya ruwaito hadisi حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مثال حديث اللي رويته نا إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالصلاة يا رويته شو وانا إسنادي إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالصلاة إذا كنت هادو ده مشركي جيت هيا كده كفار يوسف سلمة سيرت حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة radiyallahu anhu haka ya ruwaito wannan hadisin da wannan isnadi to amma ingantaccen isnadi akan wannan hadisi shine suha'i bin abi salih ana abihi ana abi hurairah wannan shine ingantaccen isnadi sai ya cire suha'i sai kawo a'amash suleiman bin mihran al a'amash ya cire suha'i bin abi salih ya kawo al'a'amash ya samu bi kasdin igraf don ya kawo sabon isnadi kawai ya ba mutane mamaki yana fata an fahimta sai ya canza hadisin haka hadisi yake kamar yana cikin hadisi na cikin muslim min tariq suhail bin abi salih an abi eh, suhail bin abi salih an abihi abi salih az zayyad an abi hurairah radiyallahu anhu to shi da Hamad bin amur an-Nasabi ya zo sai ya canza sai ya canza ya canza baki ɗaya sai kawo a'amash sai ya sa wurin to wannan ɗabi'a sa irin wannan ɗabi'a da ruwa da in kuna karatun kamar eh, littattafan jahu wata aji irin ya shaka aka ce marawi in yayi irin wannan ɗabi'a ta ce ya sulkul hadisi yana fasar hadisi to akwai akwai masu sata su sata hadisi samu matani hadisi ingantacce sai su ɗauko cikin isnadi har da isnadi sai su cire wani su sa wani sai sai kamar in ka karanta sai kaga kamar su sun karanto hadisi ta wata hanya daban tasu ashe satar hadisi sun kai to shi yasa ka bibi tarjama Hamad bin Amr an-Nasabi malamai masu yawa suna cewa yasruqul hadisi yana satar hadisi wanke na ko cikin hadisi yana fata cikin yana fata na hadisi to wannan ɗabi'a ba ta da kyau shi yasa malamai eh, ya ƙirƙiro hadisai da dama akwai su masu irin haka da wannan akan zabe sai sun samu matsayin hadisi mai kyawu ingantacce da isnadi ne mai kyau sai su cire wani sa wani kuma sun fi haka saboda su nuna cewa ko su sun yi wannan hadisi ta wata hanya da ba ga wannan da yana nuna irin tsare suna da annabi da Allah subhanahu ta'ala ya yi kamar da muka taɓa bayani alqur'ani Allah subhanahu ta'ala ya tsare shi mubasharatan sunna Allah subhanahu ta'ala ya tsare ta ta da wasu malamai waɗanda za su yi bincike su gane waɗanda Allah zai su kare sunna to shi yasa duk wanda ya yi irin waɗannan abubuwa ana gane su kamar shi yanzu hamadu bin amur an nasabi an riga an gane shi to wannan shine ismi na farko shine alƙalfi isnad mun ka tana da sura guda biyu shine ibdal an yi qaddin an yi qaddin mawrayi au wa yu'akhir fi ismi ahad ruwat wasu ne abi wannan na biyu shine a canza wani mutum da wani daban bi qasdil ikram alqalb matan alqalb matan matan matan ma'ana taqlid in ya faru iddal ya faru a cikin matanin hadisi ya faru a cikin matanin hadisi to ko shi shina da surori guda biyu yana da surori guda biyu sura na farko an yi ƙaddimu rawi an yi ƙaddimu rawi wa yi akhir ba'ad ba'ad lafzul matanul hadith ba'ad lafzul matanul hadith shine rawi ya ƙaddama kuma ya akhara wani sashe daga cikin lafazi matanin hadisi wani sashe daga cikin ne hadisi misali kama hadisi na na hurairar na mutum bakwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya suka kashe in wa sayyoma mala zilla illa zilluhun imamu adil har zuwa karshe to wannan hadisi can karshe cikin waɗannan mutane bakwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه wannan shine lafazin imamul bukhari cewa da mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta har hannun hagunsa bata san abin da hannun damansa ta ci suwa ba wannan shine lafazin imam al bukhari wannan shine lafazin imam al bukhari sai an ka samu lafazi a cikin sahihin muslim lafazi a cikin sahihul muslim wanda yake wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama yaminihi ma tunfif shimalu sai an samu ibdal an kai taqdim wa ta'khir a cikin matani hadisi yace da mutumin da ya sadaka har hannun hagunsa har hannun damansa bata sa abinda da ta ci suwa ba kaga wannan ibdal ne yasa mafi yawan malamai sun kai hukunci akan wannan ruwaya ta musulun akan hafa ina fata an gani mafi yawan kuffaz sun tafi akan wannan hafa ko da ma'ana hadisi in ka diba za ka gane cewa hafa ko da malamai ba su yi hukunci a kai ba mafi yawan malamai kuffaz sun tafi akan wannan ruwaya ta imamu musulun hafa ina fata an fahimci wannan hafa amma ruwaya ingantacciya ita ce ta wanda babu khata a cikin ta duk da cewa isnadin musulmin ko shi ingantacce ne babu matsala cikin duk rijaluhu thiqat amma ɗaya daga cikin ta ya yi kuskure ƙarshen hadisi ya yi kuskure saboda haka malamai sun ce wannan ruwaya khata ce wadda a ingantacce sahihiya ita ce wadda imamul buhari ya ruwaito ina fata an fahimci an fahimci wannan to ne shine taqdim وتأخير في لب بعد مصر حديث في سورة تبيو سورة تبيو أن يجعل أن يجعل غراوي أن يجعل غراوي مكان بإسناد آخر وإسناده بمتن آخر أن يجعل الراوي مثل الحديث لإسناد آخر وإسناده لمثل آخر أن يجعل الراوي مثل الحديث لإسناد آخر وإسناده لمثل آخر مثالي راوي يسنى مثل حديثي ya ɗauko wani isnadi ya sanya ma matanin hadisi sannan isnadin wannan matanin hadisi ya ɗauke shi ya ba wani matani daban ina fata an gane hadisi ne yana da mataninsa hadisi tare da isnadinsa sai rawi ya zo ya cire ya cire isnadin ya cire isnadin wannan matani sai ya tahiya ba wani matani daban sannan ya ciro wani isnadi daban wanda ba na wannan matani ba sai ya haɗa shi ina fata an fahimci wannan li qasdil intihal ya yi haka ne saboda kawai jarabawa wani cewa duk kwakwalwar mutum shi hadda tana da kabi ko ba ta da kabi kamar da kawa imamul buhari kamar da malaman bagada sun kawa imamul buhari kamar da hasibin bagada da kawo kista a cikin tarihin bagada to wannan shine a sura ta biyu wannan shine a sura ta biyu wannan kista na taba ambata muku ita ina ganin babu don lokaci da ya sa gwale mu sake maimaita ta to wannan shine sura ta biyu to sai mu je a gurguje game da hukuncin hukuncin hadis al maqallub ya hukuncin sa ko kuma kafin mu sai daga hukuncin mu hukunci akan hadis al ne ne hukuncin mutum yayi kalbi a cikin isnadi hukuncin wanda yayi to wanda yayi misali idan mutum yayi wannan al akan kuskure malamai sun ce ba shi da lafi a kai dai in yayi yawa to wannan zai nuna cewa shi na da matsala a wurin hajjinsa yana da matsala a wurin hajjinsa saboda haka in abin yayi yawa zai kai lokacin da za a yi za a yi raddin hadisi sa za a aiki da shi ba amma idan mutum ya yi akan niyya bi qasdil igrab kamar yadda Ahmad bin Amr yake yi annasabi wannan haramun ne kamar yadda malamai sun ka ambata wannan haramu ne saboda wasa ce da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasa ce da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to amma idan mutum ya yi ya canza matali ya kawo wani isnadi yasa ya ɗauki eh, isnadin wannan matali ya ba wani hadisi kamar yadda kamar yadda ahlul bagdad sun kawo imamul bukhari to wannan idan mutum ya yi haka akan niyyar jarrabawa ya jarraba ɗalibansa ko ya jarraba wani so malamai sun ce babu laifi amma da sharaɗi kafin a ban majalisi dole ya yi bayani ya mai da hadisi ya dinke ina fata an gani dole idan ya yi haka ne don ya jarraba kwakwalwar ɗalibansa ko ya jarraba kwakwalwar wani to sun ce babu laifi amma da sharaɗi dole kafin a rabu cikin majalisi ya mai da hadisan yadda suke yi bayani ina fata an fahimci wannan amma sun ka in ba in ba haka ba yayi ne don wata manufa to wannan haramun ne saboda wasa ce da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hukuncin hadis al-maqlub min anwa ad-da'if min anwa ad-da'if saboda haka hadis maqlub yana nuna akwai rashin harda ga mutum yana nuna cewa mutum shina da matsala a cikin hardarsa shi yasa dai iya rike nafasin hadisi da ya kamata ko ya rike isnadi da ya kamata ha a samu canje-canje a ciki saboda haka duk hadisi in an kace makalub min anwa addai min anwa addai ina fata an fahimci wannan to za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai eh, in akwai tambaya ba da tambaya ko kuma da tambaya eh?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 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا شيخ بوردة وجزاكم الله خير آه، كما رمى لا تعليق إلى تعليق إلينا ما تعليق إلينا من أنا حتى أؤلف على الدكتور ba taliki zai ba amma abinda zai shi ne insha Allah zan yi tambihi ne kawai zan أنا tambihi ya yan uwana dalibai insha tambayi na farko da zan yi shine na so a ce akwai lokaci mu taimaka ga yan uwa da amma fadi ina dan zana wasu abubuwa amma ba lokaci sai ai hakuri tambayi na farko shine eh, game da bayanin da malam yayi wajen eh, abiyar tablis da malam mai littafi ya kawo mai mai kuniya jazahullah rahimahullah malam yayi bayanin cewa cikin bayanan da yi bai kuniya ya taƙaito a kan eh, tablisul isnad da kuma tablisul nanin ashiyar kada ɗalibai su fahimci cewa wannan kamar malam ya yi istidraki ne ga malam mai daikuriya ina fara an fahimci wannan wannan bai cikin abin da ake masa istidraki saboda ba ra'ayi ne shi kaɗai ba ne imamu ibn hajar asqalani wannan ra'ayin sa ne imamu nawawi wannan ra'ayin sa ne imamu ibn kasir wannan ra'ayin sa ne ibn saladu wa'annan ra'ayin su ne akan cewa ne kasama eh, abin nan tablis zuwa gida biyu saboda malamai sun ƙarfi na ilimi game da abin da ya shafi ƙasa mata zuwa gida uku wayansu malamai suka tafi akan cewa sun kasa tablis zuwa gida shidda kamar irin su abu abdullah alhakim mai sabori sun tafi gida shidda misali akwai malaman da suka tafi akan cewa tablis gida uku yake kawai kamar da malai kawo tablis shiyo tablis isnad tablis tasuya kamar irin su alhafiz al-iraqi sun tsaye su akan hakan suka ce la babu wani na hudu amma akwai malamai da suka tafi akan cewa biyu ne kawai تدليس الإسناد لكم أنه تدليس الشيخ باب وأن تدليس التسوية أو تدليس الأطب باب كما إذا سوء ما إذا يقول يا رحمه الله تعالى وأن تدليس ميرا شاو كرا سنكتش ما كمر مالا يا يعني نولا كمر أطي كفري آع آه، يا كادي بياني لك إلى مالا بي كفن شونا بكي ودو حكا كمور مالا كتأفر مالا من ديور تبتأ كم وانا كمور أما تائل سوء الهاتف ابن هذا الأسلامي إذا سوء إمام النووي إذا سوء آه، الهاتف الطيبي دكتور تبتأ كم وانا شواني تدليس كشي بيولي in ma idan tabligu taswiya tabligu isnad ko kuma me tabligu shura wannan nukta ta farko ke kenan don haka san shi kamar malam yayi kuskure cikin abin nan abu na biyu shine game da matsalar malam ya mana bayani da zahullah khair da za a kan hukunci ne a tablis hukunci ne a tablis dare nukta muhimma nake son fadakar anan in tambayi ga yan wana ɗalibai shine kar mu fahimci cewa tablisi yana da alaka da suka ga adala ra'ayi bai da alaka na fara ko bance ni siffanta hadisi da cewa tadlis ga wani ko kuma rawi cewa yayi tadlisi wannan bai da alaka da suka ga adala rawi ina fara ko bance ni yana da alaka ne da suka akan ruwayar rawi ba adalarsa ba ina fara ko bance ni abin da zai nuna mun wanda ya fito sarari shine Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yi ruwaya ga wanda ya zama suna tadlisi da yawa daga cikin ruwa to sai ka ce Imam al-Bukhari ba adami bane sai ka ce ma imamul buhari ba suka bane to mu fahimci wannan da kyawu har ku ji hukuncin da malai bayani kace to shikenan dinda da kaga tadlisi condemn an gane ba haka ake nufi ba ba haka malai yake nufi ba ina fara kuma ni a nan matsala ta tadlisi tana da alaka ne da me da ruwaya ba ta da alaka da me adala karawi ku fahimci wannan da kyawu hukuncin da malai muku da bai da alaka da wannan don haka ce da kaga tadlisi wannan da ya tadlisi shikenan ne Eh. kun gane da kyawu ko kamar ma bari misali don haka abin da zai fito mana sare shine zamu ga Imam Buhari yayi ruwaya da yawa ga wayanda mudallisin suna tallisi kuma da yawa ina fata an fahimta don haka wannan shi to da Imam Buhari ya ruwaya kansu Imam Buhari kuma ga yafi da ta yi mana bayanin cewa akan ne Amirul Amirul Mu'minin kan hadis to kuma shi nan ga yayi tallisi shi nan yayi zaman ne ya zama sika din ya haɗi ka Imam Buhari wannan yana daga cikin abin ke jan matasa da yawa masu kamar musabbi a cikin karatu abu hamasa in kun babu manhaji babu sai a ce ai a cikin sai buhari a fara sai da yawa da ifai akwai ne da ifai imamul buhari ma ai mudallis ne ku ba wani haka da yawa an haɗe haka to kun jin da ake labewa wannan magana kuskure wannan magana ne kuskure ce ma'ana sifanta rawi da sudlis bai da alaƙa da adalarsa bai da alaƙa da ne adalarsa shi yasa zamu ga Imam al-Buhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito da yawa ga inda annabi wanda zama ta cewa suna tadlisi an kibanta ta suna ne tadlisi saboda ne saboda bai fada din adalarsa ba ta fada wurin Imam al-Buhari ba amma duk da wannan shi ma yana buƙatar tafsiri cewa ba wai shi nan duk wanda Imam al-Buhari ya ruwaito akan shi kenan ko da an sifanta tadlisi yana da matsayin sika ba a'a Imam al-Buhari wani lokaci zai fito zai ruwaito hadisi ga wanda an sifanta su tadlisi amma bai tsada hadisan su sai cikin ne cikin mutaba'at kawai da kuma ne istishhad ina fata an a shawai wajen istishhad ko kuma ta'aliq al-mu'allaqat dan ina imam al-buhari ya kada hadisan kamar irin su baqiya baqiya ibn al-walid kamar irin su muhammad bin ishaq kamar irin su muhammad bin ijlan duk wa'annan imam al-buhari ya kada hadisan su kuma duk an sifanta da tadbisi amma me yasa ya fitar ya fitar amma a cikin mutaba'at da kuma ne wajen mushahadat an ba ni ba cikin usul ba to amma duk da ko cikin usul din akwai wanda imam al-buhari ya rawaito to sai ka ce su ma shi kenan sun waɗi bai waɗe ba yanzu misali hasan al-basari hasan al-basari imam bukhari ya tsada hadisan a cikin usul amma ya tsada ihtijajan sai da cewa an sifanta da dalili kamar misali sufyan al-thawri sufyan bin uyayna duk imam al-bukhari ya tsada hadisan a cikin ne a cikin usul to amma kuma duk an sifanta da dalili an fahimta to shi kenan sai ka ce ba adalai bane to haka sifanta mutum dalili bai da alaka da kore mai adala ina fata kun fahimce ni allahumma sai in an zamu cewa rawi da aka sifanta da tadlisi ya zama ta cewa an san yana wa yana tadlisi ga kazzab an gane ko ruwaya ga kazzab ko kuma wanda abba'if da'if jiddan to wannan hukunci ne na daban ina fata an fahimce ni da shi ka zamu ga mafi yawancin hukuncin da malamai ke akan hadisi na in dai mutum ne shakkiyar sa su ka akan adalar sa ba gani sai dai hajji ai mutum an sifanta da tadlis kuma aka yi karɓar hadisi ne saboda adala ta bangaren adala to wani abu ne ya haɗu da mai tallifi daban ba wai mujarradin tablifin bane ina fata an fahimce ni mu fahimci wannan da kyau don haka kar mu jimala ya bayyana hukuncin tallifi shi sai muke ta shi kenan da zarar muka kanta hadisi an ce tallifi to kwambel an wuce wannan wurin ina fata an fahimta akwai matsala sai mu gane wannan don fahimci wannan wannan shi ne abin da malam yake nufi babu lokacin za malam da ya ta muku ba wannan a suka shi kenan abu na gaba shine qadiyya ta sadaka cikin hadisi wannan mala yana muna bayani ne min babin ne min nahiya ilmiya min nahiya ne ilmiya amma akwai wata matsala da ke tasowa shine musamman malamai wanda an mu'asirun za mu ga cewa sukan siffanta wasu malamai wanda ajihari za min ulama wani za mu ga cewa min tsarrazin a cikin ulama wajen ilimi amma sai mu ga malamai suna jifa su da kalmomi na iraq cewa barayi ne na hadisi wannan kai ja dalibi ya gasar da wannan ya zama ta cewa da kaga an siffanta mutum da wannan cikin malamai mu'asirun sai ka ce ai wani barawo ne misali kana in ji muskaj muhammad nasiru bin albani ya siffanta waye shu'aibu arna'ud misali misali cewa ya sirqul hadith sai ka ɗora kawai shi kenan da kaga hadisin da kaga aikin da shu'aibu arna'ud yayi na albani ya ce barawon hadisi ne shi kenan kun fahimce ni ba shi malam ke magana anan ba wannan yana ma magana harkar ilimi amma matsalar a karahan malamai a tsaron wani abu ne daban kuma ina fata an ni da takai yana iya yiwa ya zama ta cewa sha'abu anna'ud hakikan yana yana ya yi sarka na hadisi ne wannan na kare alaka dinin lisan ina da yawa malamai mu a sunan za ga ana amfani da lafazin sarka a ce wani barawon hadisi ne to wannan bai sa shi kenan hadisi ne ya zama kwandon aurenka ko kuma abin da ya aiki na tahqiqa da sauransu ya zama kwandon ka saban da cewa barawo ne na hadisi la ba shi malai yake nufi anan ba ina fata an fahimta don haka kana karatu kila da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya sifanta cewa da sirkul hadith cikin mu'asirun sai ka ta ina shi shi ai barawan hadisi ne Albani ya ce barawan hadisi ne ai ba a ta ta'aliki ba ba haka ake nufi ba wannan ka akwai nukta muhimma ta ƙarshe wanda na so yi magana akan da amma ba lokaci kabiyar eh, hadisin da mala ya kawo wanda ya zamanta akwai hadisai da ke tabbar da shi shine la tabda ul yahuda wan nasara bi salam an gane ko sannan yake cewa ne idza laqitumuhu fadayyiqu eh, alaihim at-tariq aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam ah, wannan nukta ce wanda ba lokaci ya kamata mai magana akan cikin wannan hadisi shin me yake nufi da wannan hadisi ya halatta mai musu tahirai sallama ko bai halatta ba na yi musu muka fito mana sallama za mu karɓa ko bai ina fata fahimce ya kamata a ce mun kawo maganganu na irin su imamun nuna irin su imamun auzawi amma ba lokaci an gane sannan idan ka haɗu da su da ka haɗu da inda ka haɗu da jan ko kiristofa shi ke nan da hanya ko ko ya za a yi don da hadisi kuma hadisi ne ingantacce to ya za ka yi hadisin nan ina fata an fahimce ni wurin aiki da zarar ka zo ga abin da ya zo abin kawai ka ɗora abin da kana ta kai zauna kusa da kai shi ne ake nufi koko don mun zanen cewa ne la tadda ul yahuda wan nasara bi salam an gane abin da ake ne shi yasa muke ga cewa imamu nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin riyadu salam ya nuna cewa ne ta bude babin cewa haramun ne a fara ne bina'an al hadal hadith lakin wannan magana ta imam an-nawawi hal hiya kalam ne musallam ko kuwa yana buƙatar kalam ne wanda yana buƙatar na ne ina fata fahimce ni na imam an-nawawi an fahimce ni duk da ya kawo cikin da sanin kuma ya buɗe babi amma da yawa akwai malamai da kuma imam an-nawawi su halafa akan wannan duk da malamai na da khilaf akan wannan qadiya daktar a takaice in a nutshell wannan hadisi abin da yake nufi shine yayin da ake cikin halin yaƙi yayin da ake ne cikin halin yaƙi to bai halatta ka yi taƙaddumi ga wannan ibda'u salam ko kuma ne in ka haɗu da fito ya halatta ka kai ne ka kunta su ga hanya yana cikin ne alharb amma in ana cikin sun ana zaune lahiya to ya za ka yi haka nan za ka yi ina fata an fahimta alaisa akwai maganganu na malamai akan wannan kadiya eh, wannan babu tambayi wannan karwane ne dauka haka ce ya karanta malam dr kabir ya yi bayani cewa ya duk wanda an ga ga shi ke amma inda ba shi wannan ke nufi ba wannan qadiya qadiya ce kahiya wanda zan malamai sun gani akan daga cikin malamai wai akwai wanda suka ayyana wannan ra'ayi akwai wanda ba su Allah a rai ta hal dai abinda malamai suka rinjaya shi ne wannan yana mutu cikin hadisi yana tafiya idan ana ne idan ana cikin halin yaƙi amma in ana zaune lahiya a'a akwai abubuwa da yawa da za su baka dama ka fahimta ka ai addini ne ce ka aure alal kitabi ko ko ba haka bane mata ka ce ka aure alal kitabi ya halitta ka da yahudiya ko nasara ko bai halitta ba sai in ka in ka aure ta ya za ku yi rayu ka ta aure ta ya za a yi eh? ta ya za a yi kafin ciwon na adisi a kaka ya za ku yi da su ya za ka yi da ta ba ta ka cewa kun gosa abin da ƙura'ani ya ce ko eh eh da sannan shari'a ta ba da dama cewa ne wajibi ne kamar da ake da'a ga mahaifa wa'anda an musulmai wajibi ne ka yi da'a ga mahaifa ko gane ko inda ba musulmi ba ta dai ba su shiga gona ta ba su shari'a to su kuma ya fara zaka da su ba an ce la tabda ulai hudu na zara bi salam kuma duk inda ka da su ka kunta su ga ya zaka fanta hadisin kun ga akwai matsala ka fanta zahiri ne to wannan mu fahimci dai wannan cewa akwai bukatar abubuwa wannan insha Allah ta'ala wannan shine abin da aggare ni akwai abubuwa amma dai saboda mutakaifa takaita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama ku aikan baya ga malam guda ko biyu ko uku sai a rufe insha Allah Eh, ƙarin bayani a takaice shine mafi yawa abubuwan da muka bayani aka yi muna bayani ne aka min nahiya hadisiya min nahiya sana'atul hadisiya amma ba mu tattauna matsaloli abinda sun ka shafi min nahiyatul fiqhiyya ina fata fahimta muna tattauna ne aka min nahiyatul eh, tasihil hadith aw tad'ifihi laysa min nahiyatul fiqh da a fahimta wani lokaci shi yasa ina rakazawa ne kawai akan min nahiyati hadisiya in zo da hadisi ban tsaya in tattauna akan masail da ƙarƙashin hadisi da ara fuqaha a cikin hadisi ko kuma da kuma jam'ar ruwayat akan hadisin gaba na a fitar da fiqh da kuma abinda malamai sun kawo jira hadisi muna bayani ne akan kawai min nahiya alhadisiya shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma kuma aiki da shi da rashin aiki da shi wannan wani abu ne daban ina fata an fahimci wannan to shi yasa bayanin da malam faruku ya yi suna da ke kware da gaske saboda wani lokaci na kawo hadisi ina rakkazawa ne akan sana'atul hadisiya saboda ka kada mutum ya ɗauki zahirin hadisi ya je misali ya ce zai ɗabbaka shi sai a samu rikicin al'umma dole hadisi ka in aiki da shi labuda an ta jima'a turukuhu ga ruwa ya tuhu sannan kaga abin da malamai sun ka fahimce shi magabata saboda akwai fahimtar sahabbai akwai fahimtar salaf saboda ka idan mutum ya istiqlali da ra'ayi fi fahimil hadis to yana daga cikin suka a gare shi dole sai gabanin ka babbaka hadisi sai ka dibi ruwayat da alfaz da kuma hanyoyin da biyo da kuma abin da magabata sun ka fahimci wannan hadisi ta wurin aiki da shi tasbiqiyya da kuma yadda sun ka ba da fatawa yadda kuma sun ka wajjaha istidlali da shi ina fata an fahimci wannan to saboda haka duk abin hadisan da kawo misalai akan sana'a alhadisiya min nahiya asiha aw abab saboda shi alhadaful asasi na ulumul hadis ko mustalul hadis ne tamyiz ma sahha an annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma lam yasah wannan shine saboda haka duk qawaid na mustalul hadis baki daya wajen kashi tamanin suna tafiya akan wannan hadafi sai akwai wasu anwa waɗanda suke da alaƙa da fiqhul hadith amma malam da ambace su ana kamar irin ilmin nasi wal so ina fata an fahimci wannan to malam an ambace su anan ba to shine wannan bayanin suna da muhimmanci ga ɗalibai su fahimci wannan sannan game da at-tadlid game da malam ya bayani haka ne ba dukkan ta da suka kasance mudallisin bane ya kasance aka rajin hadisin su akwai maratib na tadlis kamar da ibn hajar ya ambata a cikin eh, ta'arifu ahlul taqaddis ya kawo maratib akwai waɗanda martaba su imamul buhari na fitar da hadisi eh, yana fitar da hadisi kamar irin su sufyan bin uyayna da sufyan sauri da irin su muhammad bin ishaq ko da yake eh, bai fitar da ruwaya cikin usul ba sai da cikin shawahid wal mutaba'at to akwai waɗanda martabarsu imamu buhari bai fitar da hadisi daga gare su ba saboda haka in ka samu wannan littafi ta alifu ahli taqdis ya rab ya kassama su zuwa maratibul hamsa to martaba ta farko waɗanda ya kasance tadilisin in su ɗan kaɗan ne kamar irin su sufyan bin oyaina da sufyan sauri da irin su ah, abu zubair an jabir imam buhari ya fitar da ruwa da imam muslim a azu zubair an jabir amma wannan tadlisi nasu bai kai martaba aswa ba saboda haka waɗanda imam buhari yana fitar da hadisi na mudallifin wanda ya kasance suna cikin martaba ta ɗaya ko zuwa ta biyu amma kamar da ibn hajar ya yi nuni amma waɗanda suka kai irin martaba ta hudu ko martaba ta biyar wanda suka kai cikin aswa tadlis to imam buhari bai fitar da su a cikin usul ina fata an fahimta kamar su sa'ad bin yana da muka bada misali wajen tadlisi ne buhari yana da hadisai masu ɗin yawa daga gare shi har shi obama wasu wanda ya kasance ashaddun nas ala tadlis wanda yake cewa da in fado daga sama a kaɗo daga ni a kaɗo daga ni daga sama in fado kasa shi yafi sauki gare ni bisa in tadlisi a cikin hadisi amma wani wani lokaci yake cewa la azmi a haƙƙo alai an udallisi yake cewa in eh, zina ya fi sauki gare ni bisa in yi tadlisi to wannan duka don nuna cewa irin eh, irin tsananin kyamar tadlisin da yake amma duk da haka wasu malamai sun ruwaito cewa ahyana yi ahyana ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan ya nuna maka cewa kenan hadisin sa makabul duk da shi ma yana zamu tadlis amma duk da haka ahyana yi saboda haka akwai maratib waɗanda buhari da musul suka fitar su saboda haka ba dukkan mudallisin wanda sun kai tadlisi imam buhari sun kai fitar da hadisi su kamar da malam yayi bayani shi ne karin bayani da zan sai akwai tambaya insha Allah na'am wa alaikum salam maqlub na'am maqlub na'am na'am na'am kamar kana nufin shi suna ne abdullahi bin umar sai an ka canza ka ce umar bin abdullahi ba su da bambanci da su suna ta farko don kowace sura ta farko kana iya samun wani ana kira ne maura bin ka'ab ya kasance sunan wani daban ana kiransa maura bin ka'ab kana iya samun wani a cikin mai ka'ab bin maura kuma wani sunan sa maura bin ka'ab kana iya samun haka saboda haka duk wannan yana cikin misali na farko din kamar wanda a suna ne abdullahi bin umar sai aka canza an ce umar bin Abdullahi. ko abdullahi bin abbas an ce abbas bin Abdullahi, misali to saboda haka ana iya samun wani ya kasance suna ne haka yake umar bin abdullah misali to amma shi rawin nan ba yana nufin wani shi hasan akhar ba shi na nufin wannan rawi ne canza suna ne ta kadimi da da akhiri yana ɗauka suna ne abdullahi bin umar ya ɗauka suna ne abdullahi bin umar sai ɗauka shi da suna ne umar bin abdullahi sai samu tashbihi sai ya confuse haka sai ya canza suna ne tashi umar bin abdullah babu babu mun bashi tsakanin sa da wancan na'am eh, ya kasance in hafa ne kamar da muka bani wancan hukunci malamai sun ce in hafa ne in kama dan kaɗan ne kuskuren kaɗan ne wannan ba shi da illa bisa ya soki rayuwar da yanci hafi abbas amma idan ya yi yawa idan ya yawa ya kasance rawi yana da waɗannan abubuwa da yawa to wannan zai sa ya kasance ya samu ya kasance matsala martaba ta taso ko daga samun daf zuwa misali hafifu daf har zuwa ya kasance gwargwadon yawan kurakurai ne har zuwa ya kasance sai ulhi ina fata an fahimci wannan sai tambaya ta karshe na'am نعم نعم الدال الشخص بشخص آخر نعم نعم نعم نعم ثلاثة نعم قالت na fahimta na zuwa na farko eh wato abinda a bambanci su a takaice mu khair yadda malam aliyu kara tauri abinda a bambanci shi wancan na farko ba sunan mutum ne ba mutum ne anka canza baki ɗaya ba ba kai ne anka cire anka kawo wani ba ina fata ka gani a sunanka ne mu canza bayan ambaci sunanka sai ne ambaci sunan mahaifinka farko sannan ambaci sunanka baya akan kuma ni da ne ruwaya ina nufin kai kanka ina fata ka fahimta amma wancan ismi na biyu ismi na biyu ba kai nika rawi ne nike da niyya in cire baki daya ka gane ko misali akwai rawi guda biyu da su musharaka da sunan um, mahaifi ina fata ka gane to sai in kasance saboda bi al igrab shi yasa ka bi qasdi al igrab saboda haka ina son a ce na ruwaito wata ruwaya daban ta hanya daban ta hanya ta sai in cire sunanka baki daya kila sunanka misali ya sunanka aminu bin man bin aminu bin muhammad to kila akwai wani rawi suna ne ko shi abdullah bin muhammad to saboda haka ina son in nuna hadisin da wanda hanya ta farko an karo ta wajen anin bin abdullah addini muhammad ni ina da tauruwa ya daban wanda ya kasance ba ta hanyar ka ba sai in canza suna sai in canza in cire sunanka anin sai ka abdullah wanda da an ba wani a wasu ne daban amma wancan misali na farko mutum ɗaya ne iyaka canji an musu saboda kamar da ka bada misali in abdullahi bin umar an ka canza an ka nisa umar biyu abdullah idan akan mutum ɗaya ne yana cikin misali na na sura ta farko amma idan ya kasance bi qasdil ikraf baki dai canza shakhsiya an ka hanka wata daba saboda sun ishtiraki da sunan wurin babansa an ka canza Muhammad eh, Amin bin Muhammad da Abdullah bin Muhammad to wannan shine ya ta shiga cikin sura da ta biyu ina fata ka fahimta jazakumullahu khair na'am insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh